baza ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin ta yi akan bar arha, Salo Graba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi, da fatan an wayi gari lafiya. To har yanzu muna tare da bakon namu Dr. MK Hassan. makon jiya ya yi mana bayani akan illar faɗuwar farashin man fetur akan tattalin arzikin najeriya da rayuwar jama'a sai lokaci ya ƙure mana to mun ci gaba da firar tamu inda na ce masa to dakta yanzu kuɗin shiga ya ragu ainun kuma ƙasar ta ce za ta tsuke bakin aljihunta me kenan zai faru e to ka san irin wannan ah, wato akwai dama abu guda biyu ne matsayin da gwamnati take kashewa capital project da kuma recurrent expenditure su albashi allowance allowance da sauransu to na farko shine nake maka bayani kamar manya-manyan project capital expenditure kamar na su fawa na manya-manyan gadoji irin wanda ake magana sakun Niger Bridge wannan da ake ta magana na yankin inyamurai ko wani direjin eh, river eh, wannan Niger irin wa'annan gaba ɗaya dole a tsayar da su ba za a iya yi ba ka gane mm. so ga kenan ba za a sami aikin yi ba sannan kuma in aka zo ah, shi kansa recurrent expenditure su albashi su kudin wannan din gwamnati dole ne watakila wasu allowance allowance din mutane ba za su fito ba ah, don ba za ta iya biyan wannan ba shi eh, a wasu wurare a najeriya yanzu gwamnati ta kasa biyan albashi wajen wata da watanni yanzu yau wato kafin ma a yi sunan ne ai dama can wayancan wayanci wasu jihohin ma sun je sun ciwo su suka ne sun je sun karɓo su suka bon bon ake ce musu irin bashi na na bankuna lokaci na bankuna to kuma sannan kuma sun je su yin gwamnonin sun ba da kwangiloli iri-iri to yanzu gashi nan kuɗin shiga da ake samu daga gwamnatin tarayya ya ragu sosai kafin ma a iso nan wajen kenan suke da irin wa'annan matsalolin to kuma balle yanzu kuɗin da za can din ma ake ba su za a kuma ƙara rage shi to shi yasa wasu jihohin ba sa ma iya biyan albashi kafin ma a je ko ina to in kaga kenan aka tafi a haka in shekaran nan aka tafi mai tana dala arba'in arba'in da biyar ganga ɗaya dala a kasuwan duniya matsalan zai mafi zai fi yadda ake yanzu haka muni wato zai fi yadda aka yi zato eh yanzu hakan nan ma abin da ake ciki idan aka tafiya haka a kudin mai na kasuwan duniya a inda yake sake faduwa to wahalan da za a shiga a jihohi da yawa mai ba su da kyar su iya biyan albashinsu da yawa wai wasu akaluma da na samu yau sun nuna cewa mai zai ci gaba da faduwa eh. daga nan har watan maris so kila bayan watan maris ya suma farfadowa amma kuma ya eh. farfado din ba wani abin a zuwa gani ba ne irin wannan ina talaka ya nufa a najeriya to ni akwai yawanci shawaran da zan bayar na farko ne gaskiya yanzu hakan nan duk wani wanda yake da dan wani abunsa ya tattali mu gani saboda kamar yadda ka faɗa daga nan dai zuwa watan march da zai sa manya dan fara farfadowa shine ah, tattalin arzikin ita europe wato su ingila da, da france kenan ba eh. amerika ba eh, ingila da france eh, su can da germany wato tarayyar turai kenan eu su ma watakila daga sati mai zuwa za su dan fara quantitative easing za su dan sai da wannan irin bashin da amerikan ta yi na wajen euro 500 biliyan 500 eh, na, na euro na euro kenan ba yauwa a low interest a kudin ruwa ƙasa sosai so da yadda za a samu tattalin eh, eh, arzikin tarayyar turai ya dan farfado to wannan zai iya sa eh, eh to amma amma dokta dama ai ta europe man da take saye ba wani abin a zo a gani bane domin china ta fi ta shan mai ita euro din ma ai ta daina sayan mai da yawa so idan tattalin arzikin china bai farfado ba ana ana gidan jiya ne har yanzu a to ai muna tsammanin cewa idan tattalin arzikin shi europe din ya dan farfado Eh, saboda demand da suke da shi na kaya sa a fara neman kaya daga china sai ya sa shi ma tattalin arzikin china ya fara dagawa wai dabaran da ake kallo kenan a tattalin arzikin duniyan cewa idan tun da amerika ta farfado yanzu in aka danta da ita ma europe din zai sa eh, demand consumer demand na kaya kera ya tashi a china saboda kasuwannin sun farfado sai ita ma china saboda neman kaya da ake zai sa tattalin arzikin ta ya fara daga sannan ita ma tana tunanin yin wasu irin dai dabaru na shi monetary policy din na yadda za ta ita ma ta dan yi fomfin kudi a economy ta ya dan daga to shi ne abin da zai sa maybe eh, farashin man ya dan tashi amma ba sosai ba so shi talaka mutum yana da ɗan wayansu 'yan kuɗinsa gaskiya shawara da zan bayar ne mutum ya dan fara tattalin abincinsa saboda muna ganin a gaba kaɗan kayan abinci zai ƙara tsada sosai a najeriya so wanda suka ɗan yi noma da sauransu yanzu suka ɗan tattara gonakinsu su ɓoye abincinsu saboda yanayin farashin abubuwa zai ta tashi a najeriya saboda faduwan naira ɗin kanta zai kenan sannan kuma yawan kashe kuɗi sosai ɗin nan ka zo ka yi ta biki da waye-waye to mutum ya ɗan yi tunanin me ya kamata yi sannan gaskiya mutum in zai iya ƙara ƙarfafa sana'ansa su wani noman rani da sauransu to gara mutum ya je ya yi tunanin irin wayannan don ya ɗan samu dai an sami abinci yana da ɗan sauƙi to shine za a ɗan samu ɗan sauƙin wannan masifa na faɗuwan farashin mai da ake fama da shi amma gaskiya yadda ake abin yake kan kaman za a shafa ma wannan shekaran a najeriya kayan yara gobe na nake ci kayan yara gobe na nake ci kaji kalan gona canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci kayan yara gobe ci yan amshi na kai malo kana na zan ya shato mammalo gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau rayuwar matasa kuma fa su matasa kamar kullum ne shawaran da za mu bayar shine fa dole ne mutum ya duba inda yake ya yi tunanin ga yadda halin tattalin arziki yake to mutum ya yi tunanin me zai iya yi makansa to kaman wanda suka yi makaranta ba su da aikin yi dole mutum ya sake tunanin ko akwai wani irin karatu da za ka sake a maka training wanda zai sa ka sami aikin yi ko kuma ka samu kai. koyi sana'a na kanka kamar mm. yadda misali uh, wanda suka yi digiri suna zaman wannan ya kamata su fara tunanin kun ga kamar irin kasashen indiya yara da yawa sun koyi harkan programming da sauransu sun bar ma irin asalin abin da suka karanta da wancan sun yi tunanin yadda za su koyi irin wayannan saboda za su fi samun aiki sannan wanda ba su yi karatu ba dole ne mutum ya je koyi sana'a maimakon zaman banza da kuma a tafi noma din nan dai na surani da sauransu duk da ba ruwa a sanyin da za a sami sana'an yi shi ne kadai za a iya samun maslaha a wannan hali da ake da kuma za a ci gaba da shiga amma da dai za a zauna ne a jira wai kudin kashewan gwamnati wannan da aka saba gaskiya wannan shekaran abubuwan ba su tafi yadda ake tsammani ba ko mutum yana aikin gwamnati ne ma gara ya fara tunanin yadda zai hada da wasu sana'o'i kafin abin ya kara rincaɓewa. To, Dokta Madalla, lamun gode, a huta gajiya sai mun sake saduwa. Jama'a ƙarshen firar tamu kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yadda ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Dr. MK Hassan da Chubahiro Diodunai wanda ya shirya mana sauti. da sauran abokan aiki nisa garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Waza ƙarfi nemin kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau.